ya ayyuka lafiya lau wato eh, doctor a gurguje hmm. ka san an kawo kani na asibiti lokacin kuma bana nan na yi tafiya zuwa port harcourt gaskiya ne to ba mu tattauna da kai ba gaskiya ne wallahi mu kanmu abin ya matuka ba mamaki saboda lokacin da aka kawo nasir ba wanda ya taba tunanin zai kara awa 24 yana rayu amma allah cikin ikonsa kuma sai allah ya ba shi lafiya hmm. to menene ta game muke damun sani wato abin da na fahimta shine akwai abubuwa ɗaya biyu zuwa uku da ke damun nasir na farko zuciyarsa ta samu lahani wanda wannan ne sa ciwon lokaci zuwa lokaci ma zai ringa dawo masa abin da ya kamata a yi shine a yi takatsantsa wajen bata masa rai da yi masa duk wani abu da zai iya tunzura zuciyarsa ta zo ta shiga wannan hali mun san da wannan hmm. na biyu kuma sakamakon tattaunawa da nai da abokinsa da kuma kanwarsa wato kamal da kairat kenan ko kwarai da gaske so na fahimci cewar akwai wata yarinya da yake so wacce kuma a ƙarshe ya zo bai same ta haka ne akwai yarinya da ya so ya aura hmm. kuma abin bai yiwu ba to an ce yarinya ta aure kaga kuma me za a yi dole sai dai haƙuri tunda ta aure ko haka ne amma fa ina jin ba fahimci menene lalurar Nasiru ba kamar ya kenan wannan shine abu na uku da na fahimta kuma nake kokarin sanar da ku kamar da nan doctor mun fahimta mana ba magana yarinya bace ba ku fahimta ba abu na uku da nake so in fahimtar da ku kenan Rasul hello kamar ya ne kamar akwai tarzoma gidan nan fa me ke faruwa wallahi ɗazu umma ta kira ni mun yi magana da ita mm-hmm. ta nuna min cewa tana roƙona don allah don annabi in karɓi soyayyar minat ni na fahimci kowa ma a gidan nan yanzu so yake kan aure minat hmm. a sarki nan ba umma kaɗai take so ka aure auri minat ba wallahi ni kaina ina son ka aure ta saboda soyayyar ka da ita alkhairi ce kamal wallahi ba na son in jayya da umma ne saboda kar ta ɗauka cewa dan ba ita ta haife mu ba shi yasa na ki karɓar shawararta gaskiya ne idan har umma ta isa da kai bai kamata ta zo maka da wata alfarma ka bijire mata ba amma kai ka kamal ka sani ba na son minat kuma ba wacce zan iya soyayya da ita a yanzu look malam kai ka san matsalanka ba ka kallon zahiri ka fi son ka ɗau duk abin da zai je azabtar da kai azabtar da zuciyanka bari kawai mai magana anjima in na fito nasir ya kamata ka natsu ka ɗau shawarar nan da umma ta baka zan yi tunani a kai <laughs> abokina kenan hajiya ta fi gaskiya a wannan maganar taka kin ga abin da nake gaya miki ko kai me ya faru wannan sakar yarinyar mata suka na yaya Nasir a gaba ya shirya zai fita wata suka shi a gaba ta dame shi da surutai ban gane ba shiryawa fa zai fita wai amma ce mishi take wai kai ya fita wai kai ta so ya zauna ta cigaba da kallon shi to shi karamin yaro ne da za ta ce ta zauna ta kalle shi karamin yaro ne mana shi tun daga shi ya biye mata ya ki fita ke ma dai kin san halin yayi Nasir kawai yana mata hankali yake idan ya tashi fita kin san ba ma ta san lokacin da zai fita ba correct dole sai na dauki mataki akan yarinyar nan da na fahimci ba ta da buri a gidan su take ta kanan ne ya zuciyar yaya Nasir yaya Nasir yana jan kowa a jiki da yake gidan nan amma da zaki tona ransa zaki ga duk abin da yake nufi ba haka bane hmm. karas kenan ke ma dan dai baki ga abin da take mishi bane shi yasa ba zaki da abin da nake gaya miki ba lokaci ne fa za ta daina wannan rawar kan da take yi ke da kanki zaki fahimci abin da nake faɗa miki da idan ki zaki gani kuma zaki bani labari Allah ya wato abin da na fahimta shi wacce nasir yake so ba na jin anisa aiki tana nan a kusa da shi me kake nufi da cewa ba a nesa take ba tana nan kusa da shi <sighs> na san dai kai dan Nasiru ka je ka zaunar da shi ka lallashe shi wataƙila zai iya gaya ma gaskiya amma a iya fahimta ta wacce yake so ba a nesa take ba a gida take amma rikita kai aka kasancewa a gida take ita wadda yake so din eh abin da nake nufi shine lokacin da aka kawo shi he is unconscious bai san ina yake ba bai san wake kansa ba amma akwai wasu ko kannan ku ne ko yan ku ne daga nan dai gida suka zo yana ganin su ya tashi ya kuma tashi cikin farin ciki wanda ba za ka taba cewa shi ne wanda yake cikin wancan halin madasu mana hujja ta a bar dogaro ba ce ka gani ai mhm. saboda me zaka ce wannan babar dogaro bace ah, babu mamaki bane ai dan dan uwa ya ga dan uwan shi ya kasance yana cikin farin ciki ko kuwa to gaskiya haka ne amma shi irin al'amarin Nasir ba haka bane idan har so ne zai jefa shi cikin irin wannan lalura to babu yanda za a yi ya samu kansa ba tare da ya gauce yake so ba wato lokacin da aka Nasir is unconscious to shikenan okay hmm? oga fa ya dawo. Ya kamata mu sa ido akan wannan mai yarinya. Wai har yanzu baki saki jiki da ita bane? Sakin jiki. Wa ke sakin jiki da kishiyar waje? Baki san ta fi kishiyar gida hadari ba wannan? Haka ne. Amma yadda kuka haɗu kika yi mata mantuman ban ɗauka za ta sake bibiyan mijinki ba. Ke, ki kyale zuciya da abin da yake so. Ni na san ta tsorata, amma na san har yanzu tana son Sadam. Tana son shi mana. dama za ta daina san shi ne tunda ba shi ne ya ce baya son ta ba to kin gani na san yanzu ta fara karaya tunda ta san idan kika san da ciwon sun ci gaba da soyayya za ki bata matsala nafisa kenan ai ba matsala zan bata ba sai na tarwatsa ta ga ta yi pieces pieces hmm. in dai wajen rigima ne ba ki da dama ƙawata ƙawata zan tsaya wasa ne wata sakar ya canta kwace min miji alaikum. Alaikum alaikum salam. A'a, yana kana tattara takardu. Eh, um, zan tafi ne. Gashi ban san za ka tafi ba amma kuma da na bi ka. Kinga yau ba zai yiwu ma tafiyar ta mutare saboda gaskiya tafiya ce cikin gaggawa nake so in yi. Ki bari ko gobe ne ko lokacin na kai ki ko? To shi ke na ranka. Yawwa. Eh, dala kuma idan ah, Hafiz ki gaya mishi cewa um, ya taimaka min ya hada sauran files din ni na fita to zan faɗa shirin ranka da yawa sai gobe kenan to ranka da a huta lafiya Assalamu alaikum. Amma wa alaikum assalam. Sannuwa da wuta. Yawwa, kin dawo? Eh na da. Daman ke nake jira. Za ki ci abincin yanzu ne ko sai an jima? A'a sai an jima. To zauna mu yi magana. Mun zauna mun tattauna da iyayenki akan magananku da alhaji salisu ya ce ya haƙura da aurenki tunda ya ga ba kya san shi ta mama mun sake mun zauna kuma mun tattauna mun yanka hukunci wanda muke gani shine abin da ya cancanta hukuncin da muka yanke shine za ki aure alhaji salisu ko kina so ko ba kya so na lillahi wa inna ilaihi raji'un mun kira shi mun ba shi haƙuri mun nuna mishi ba dole ke da shi sai kun ya auren soyayya ba so muke ya nufa ta sa wata uwa ba ta taso a wurin wanda za ta gallaza mata ba mama ni a bani ita zan riƙe ta wallahi zan riƙe ta har abada ko da wani ne ya zo zai aure ni in ya nuna yana sona zan gaya masa gaskiya ina da 'ya ba za mu karɓi wannan uzurin naki ba mun fi so hanifa ta taso a tsakakkanin iyayenta saboda duk inda za a riƙe ta a wani gidan ba kamar gidan ubanta ba to mama ba zan taɓa in yi fito na fito da maganar ku ba ni dai fata na a ina ne shine allah ya fi sa an yi rayuwar farin ciki in allah ya yarda idan kika auri alhaji salisu kika yi haƙuri za ki samu farin ciki a gidansa zan shiga cikin shiga daga cikin kai mu? Ni ne. Dama kina jiran wani ba ni bane. Ka kowa sana amsar wannan tambayar. Me yasa kake son ka wahalar da kanka? Ba maganar wahalar da kai bane. Abin na Allah ne, na sani ko ki ta canza. Me ka na? Abin da dai na saba gaya miki shi zan daɗa jaddada miki. Soyayyar ce ta kawo ni. kuma ba zan daina gaya miki ba da za ka da shawarata da ka cire ni a cikin ranka ki daina ƙoƙarin ki kore ni a rayuwarki ko ki wulaƙanta ni lokaci yana iya canzawa ki ji da kanki kina sona don haka ta karɓi soyayyata akwai amfanu da alkhairi a tarayyata da ki kar ki datse soyayyar da nake miki ki karɓe ni a matsayin masoyinki ba na zo don in cutar da ke ba ne ina son ki daga cikin raina babu wani amfani da tarayya ta da kai za ta mu kawai irin mutum ne da kake tunanin cewa zan iya cin amanar wanda nake so in dawo in so ka wannan ba magana ba ce ta cin amana magana ce ta na gani ina su ki daina magana cin amana na daɗa gaya miki lokaci yana sauyawa idan ma kin kore ni a yanzu a rayuwarki watan wata rana da kanki za ki kira ni don ki gani gara tun wuri ki karɓe ni domin ina miki so ne na gaskiya ina miki so mai tsanani hubban shadida ka me to har abada wannan rana ba za ta zo ba sannan ina roƙonka don allah don annabi kada ka sake zuwa inda nake ba komai ni dama na zo ne don in kalli wannan kyakkyawar sarauniyar fuskar da allah ya miki don haka zan tafi amma ba wani abu da kike bukata ba abin da na rasa a gidanmu kaga babu wani abu da zan bukata a wajenka idan ina da bukata za a yi min maganinta a gida sai an jima kairiya kairiya inda rai da rabo lokacin da aka kawo nasir an kawo shi ne he's very conscious bai san wa yake kansa ba amma lokacin da wasu daga gidanku suka zo ina tunanin kokannan ku ne yana hada ido da su ya tashi cikin farin ciki wanda an ka kalle shi ma ba za ka taba tunanin cewar shi ne aka zo a kwantar da shi ɗansu ba a'a sadam ya naga kana da safawar da marwa lafiya dai ku tambaya tambaya nake so miki a lokacin da kuje asibiti duba nasar ku gano ku je mu duka muka tafi e ban gane ku duka ba kamar kina nufin ke da wadawa ku nawa ina nufin duka gidan muka tafi da ni daga umma da kairat da yarinyar da zura nan nan mamulas dukan mu muka tafi da minat okay umma kairat ana jin haka ne amma mamilos mamilos minats to lokacin da ku je din dukan kuka shiga wajen shi lokaci ɗaya to yau kai. ba dukan muka shiga ba daga umma sai kai da suka shiga mu likita ya hana mu shiga mamilos din ba a can muka same ta to amma dai ban sani ba kila kafin mu karasa ita ta shiga ta duba shi umma kairat minutes ma'am amma lafiya kake ta wannan lissafin lissafin eto eh bai faru ba amma dai yana shirin faruwa to Allah ya sa mu ji alkhairi amin ta ya zan gyara rayuwa domin na samu dacewa ga da nake kauna ya kamata ki tashi idan baki da lafiya ki sha magani tun kike kenan ba ko abinci baki ci ba kawai kwance nake so ne ki kyale ni kawai karar na ji kamar kin ce jabir zai zo tashi ki shirya kada ya zo ya same ki ba ki shirya ba ina ma kashe waya idan ya zo kawai ki ce mishi na fita har shi jabir din har shi <sighs> wai nasir har yanzu yana fara nishi da sun ko sun fita wannan magana ita ce take saka ki a damuwa amma ke gashi har yanzu kin kasa kau da kai ni kawai tambayar ki ki bani ansa ba cewa nake bani shawara ba sun fita tare suka fita da ita tare suka fita mana amma kuma kayar har yanzu kina ganin saka mata fuskar kawai yake kamar yadda ke kirari ba soyayya baje a tsakanin su abin da na fahimta shi na faɗa miki akwai yiwuwar ne gaskiya akwai wa kuma na yi kuskure kawai dai abin na fahimta wannan yaron ta shirya za ba da ni kuma ba zai dursa mini har cikin gidana ta kwace min wanda nake so na aura ba to ai mamlos ba ta isa ta raba ki da yaya nasir ba me yasa kika haka saboda idan dai yaya nasir yana son ki ita ba ta isa ta hana ya kula ki ba ni kawai abin da na dauka ko ta zo gidan nan ko kada ta zo haka alakar ku za ta kasance ta ya zan gyara rayuwa domin na sami dacewa ga da nake kauna Alo Nasir, ah, kana ina ne? so idan ba wani abu da kake yi yanzu da Allah ka zo gida ina so in ganka wallahi Allah dai ya kiyaye kawai sai haƙuri Allah ya shirye su Amin alaikum sa'a Nasir Yau an tuna da mu ke. Zamu lafiya lau nasu da kuke? Eh, lafiya lau. Ina yi ne an fina. Lafiya kalau Yasmina. Tana gida ba ta jin daɗi ne shi yasa ta biyo mu ba. Subhanallahi Allah ya ba ta lafiya. Amin ya Allah. Yau an tuna da mu kenan. Ai kwade. Mu shiga ciki. Ta. Nasir. Na'am Ka san na shayi ma magana akan abin da ke damun ka ko? Ina ce maka na san abin da ke damun ka. Ai haka ne. Ko ba haka ba? Haka ne. To. Gaskiyar magana shi ne, na gane me ke damun ka. Amma fa idan na tambaye ka ka ki gaya min gaskiya ka tsaya kana nema ka waski to wannan zai zama babban laifi da za ka aikata aure na. wace ce wadda kake so saboda ni jikina yana bani cewa wacce kake so lallai lallai tana cikin family din nan kwarai